يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع sahabbanka suna tambayarka ya kai wannan manzo me aka halatta musu su ci ya kai wannan manzo ka ce da su an halatta muku abinda yake da daɗi daga abinci da abinda dabbobin da aka horar da su masu fiƙa suka farautu kamar karnuka da damisa da dabbobin da suke da farci kamar shahu waɗanda kuka koya musu farauta daga abin da Allah ya yi muku baiwa da shi na ilimi da ladubba kuka koyar da dabbobin har sai da dabbobin suka zama idan kun umarce su suna bin umarnin idan an musu tsawa suna jin tsawar ku ci daga abin da suka kama na farauta ko da kuwa sun kashe shi ku ambaci sunan Allah yayin da za ku aika su ku ji tsoron Allah da kamanta umarninsa da kamewa daga abin da ya hana hakika Allah mai gaugawar hisabin ayyuka ne